وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدداتها فإن كل مهددة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة أمرها النار أعاذنا الله وأدارنا من النار أنتم المسلمين باكيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ya Allah mai komai da dama zai sake ba mu zantuwa mu ci gaba alƙur'ani mai girma gudanarwa kowane a cikin wannan wata kuma a wannan masallaci na cikin madara alayyarmu karamar kuma muna godiya ga Allah daga wannan dama da ya bamu ko muna roƙon shi ya kama hannunmu da zukatanmu da harukanmu da kunnuwanmu zuwa ga abin da yake so kuma ya yi da shi Allah ya sanya Qur'ani ya cece mu Allah ya sa azumi ya cece mu ya Allah ka azurta mu da zama cikin bayan ka da su azaba cikin wannan wata mai daraja ya Allah ta sa mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon fita ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje na ya Allah ka ba mu haɗin kai irin wani kai da shi a wannan ƙasa ta mu Allah ka sa mu dawo cikin hayyacin mu ne abin da ya kamata wanda za mu samu zarka da shi in mun roƙe ka ga an tsaya wa wani Allah ka yaye mana dukkanin damuwar ka abu samu da abu sama ka ومقبالي فترف عن الإسلام كامل يدرك يا أولي الله فقال من الكيش الكسن الحزن فأن محمد صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يقول آية كما نبدأ الزر أكثر وإلى قد بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء ذلكم خير لكم إن كنتم وإلى مدينة zuwa ga madayan madayan kamar da alhamis ibn kasir rahimahullah a cikin tafsirin sa ya fada lafzin yutlaku ala qabilatin wa yutlaku ala madina يطلق على القبيلة ويطلق على المدينة كان يجا مدينة كان يكون ونن قبيلة التي شهر دوانا سونا kuma su ma sun gaji sunan ne daga wani kasa daga sannan madiyan tana iya nufin gari kuma birni kuma birnin sananne wannan birnin da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya gudun hijira zuwa rai kuma ya zauna nan tsawon shekara goma har lokacin da alhamdulillah ajalinsa na zaman kiwo ya kare na shekara goma kuma mai gida ne ya cika masa alkawarin da ya masa cewa idan wannan ajalin ya cika zai ba shi ɗaya daga cikin na mata wanda ake magana a kan a lokacin kuma lokacin ya suka aka yi wannan aure sannan musa ya baro mada yanayi kuma dawo a kan hanyar ta misra a lokacin da allah ya mashi ni'ima daga mafi girman ni'imomin da allah ka yi adam a wannan rayuwa ta duniya ya ba shi annabta kuma ya ba shi manzanci to wannan madiyana din gari ne a kan haka an gane su kuma Allah cewa ya wannan ma wa rada ma a madayana walamma warada ma a madayana wajada alayhi ummatan min an-nas yasquna wa wajada min dunihim ra'atayn tazudan walamma warada ma a madayana wannan madayana din gari surat al-hamd mukaddar sha Allah ya samu muwafaka wajen wannan fassara da ya mamadiya Allah ta ya samu gani to idan an kashe abu a matsayin kabila to Allah ya aika ma wannan kabilar da ta shahara da sunan madiyana dan uwansu na jini shine Ibrahim alayhi salatu wassalam قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ليجي يا قوم دانينا وقد دام الله shi shi kadai baitinsa ba ku da wani abokin ba ba ku da wani abin bauta gaba ɗaya kad ja'alkum bayyinatun min rabbikum tabbaci hakika bayani na sarari ya zo muku daga ubangijin ku wanda ba a yin sa gaban mai hankali ce bai gane abin da ake nufi ba sai dai an gare ku za mu tattalin nan gaba cikin kisa a nan shaibu mutanen suna mai wani rai قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمك لرجمناك saboda tsabagiyar tsantsar tsumagen karya suka ga abin da ya kamata su yi mashi aibu kiwa da shi shi ne da kallon tsabar idan su cewa ba sa gada abin da ya zo musu karya su ke wallahi da saboda ainihin gashi Allah ya ce da harshen shu'aibu ya ce kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum bayani na sarari ya zo muku da bambai to haka ya ce tsabagen su ce ya shi a yabu ma na ƙahu kasiran min ma ta kuma kawai kiji ne ma gaskiya ne kurin da dangan da shirin yin fada da abin da ya karfi shi ka suka baka sannan kuma wata tunar kuma wa inna lanaraka fi na dha'iman muna ganin ka cikin masu rauni kai ba za ka iya da mu ba wa kaina to shi ba faɗa ya kawo shi ba ya zo ne ya cece ku daga ramin halaka ya kai ku gudun mun tsira na ne. maganar wai kai mai rauni da cikin mu ba wannan bayanin ake ba ku dawo ku saurari gaskiya ku fahimci gaskiya ku yi riko da gaskiya ku yi aiki da gaskiya illa iya annabi shuhaib alaihi salatu wasalam ya ci gaba da masu wa'azi ya ce fa'auful kaila wal mizana wala tarqasu an-nasa ashya'ahum ku cika ma'auni irin na kiya ko a ce irin na buhu wal mizan ku cika ma'auni irin na awo da lambobi mana duk abin da aka yi wata ka'ida ya zama wannan ka'idar shi ce sannan na a wannan gari na awon abu kaza to a cika wannan awon ko da zai ne za a rarraba a yanka mutane idan ittifaqin gwamnatin kasar shine 50 by 50 ko 50 by 100 ko 100 by 100 don an zo auna a cika wannan mudin ya kai dindin sannan idan abubuwan mu'amalar mu na yau da kullum kamar haka wani hudu ne sannan ne ya fi ga hukuma wanda ake auna shi to a cika shi yadda ya buhu ne a cika shi yadda ya na irin nau'in abin aunawa sannan idan kuma awo ne na nauyi na kwayoyi mana kamar wanda za a tona a sikeli akwai inda ta kayan miya auna su ake yi to wannan awon a tabbatar da in ya nuna wuri kaza shine kilo kaza ko rabin kilo ko kilo kaza kar ka rike kar su tsara a cika wannan kun ga wannan wa'azin da aka wa mutanen annabi shaibu wa'azin da ya dace da mu kuma a yanzu kenan a ci gaba da mana mahota masu da nama ɗanye a auna a auna awo na nauyi ake magana kar a rage kar a wato ƙara ina ba ta amurka kuma alhamdulillah an jaddada mana wannan umarnin a cikin shari'ar Allah ya ce wailu lil mutaffifin wailu lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوون وإذا كانوا وإذا كانوا أو وزنوهم يؤثرون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الذي ويل للمطففين بني عذابا بلاء يا تبت ما تسوي idan ba gane wannan ba Allah ya fassara masa alladina idan kalu alana yasahu su ne wanda in sun tashi aunowa sun je kai wajen mutane mafata ke nan kila ya tafi gari kaza zai samu saukun suna neman a cika musu bukukuwan su zama cikakku din an an an an in kuma tiyoyin da za a gwada ko musu mudu za a gwada to sai ya ga lallai an cika yadda duk yadda mata a cika ba zai da nan kasa samu su komai ba amma kuma da ka lohu idan su za su auna wa mutane awo irin na nauyi an wazanu ko za su awo irin na iya irin na bukuku an wazanu ko za su auna masa awo irin na nauyi to nan kuma ne suke yi yunkufiru yadda na rage su ba su yadda a rage masu wasu za su yi amma sun sun tashi sayar wa mutane sun kuma sun karge wani abu wannan ranar ranar suna taruwa tana taruwa kira zai da an tafi mudu guda sai a sai da shi shi da ba haramun ne kai kuma Allah yana ganin ka haramun ne ba halin ne ka bane Allah ya ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin azim sun masu wannan suna ganin kamar suna cin banza kamar suna ganin suna yin dabara su sun san hakkin kansu amma kuma sun yanzu kawai hakkin mai wajen mu'amala shin ba su da tabbacin cewa za a tashe su bayan sun kwanta kabari kwanci cewa akwai ranar da za su zo kuma za a tashe su da yau ranar a cikin wani ne mai girman gaske mai girman hadari yinin da ba sani ba sabo irin da ba hannu ya san na gida wani yini ne wannan yau mai kumun nasu lewafil alami ranar da mutane za su tashi gaba ɗin su tunkaru ubangijin dalibai kai da shi yana magana kana ba da amsa annabi sai ba mu da tarjama a bakiya Allah ake zai maka tambaya za ka ba da amsa dole zai bincike aikinka za ka ba da bayani dole in kai karya ma iyakarta nan ba za ta tabbata ba domin idan tafiya ce tafiya za a kira mala'iku su shaida za a kira kasan da kana yi a kan su sai shaida eh, yau mai kuma a shahadu a shahadun nan nau'o'in masu shaida ne da yawa har a zo kan hannuwanka da ƙafafuwanka su shaida a kan abin da ka aikata bulun-bulun ba zai yiwu ba rufa-rufa babu ita da bayan wasu kula sara'ir ce duk wasu asirai duk wasu cikin cikin ran da za a fito da su na kowa a baje kolin rayuwar da ya duniya to masu irin wannan ha'incin wajen saye da sayarwa su su cika su da sayar da hakkin su ya ciwon kai ba amma kuma sun yi da su cikin wani in sun dama ce a yau ka alamun la'ai ta bikin kanka wannan kan ta buga sakamakon yana zuwa ranar za ta da dama abinda ka sata ba ka je da shi ba mallaka ka je gashi don Allah a yi hakuri da kayan nan ba da shi ka je ba abinda ka je da shi ne azuminka sallarka tarawihunka sadakar da kai yan fasin karbu su ne za ka je su kuma cikin za ka tafi kamfata a biya wa'anda duk kafin hakkin su gaba daya ko da ko sallolinka za ka kare sai an biya masu bashi bashi idan zallolinka da ayyukan alkhairi karatun qur'ani nazari zauraron tafsiri yin tafsirin kira'a alarammanci agaji da wasu wannan aikin alherin duk an gama da zumuncin da kai an wawashe ana biyan masu bashin da kake hakkin su a nan duniya sun kare algaran sun kare to su suna da zunubi da suka zo da shi sai a kiyasa a kan kudu zunubin sa ita loda ba dawa wa yi da ka je gida da tarin sallah mai yawa zakka hanci aikin wane da duk kai ka shi dan shan ladan ka to duk an wawo shi an biya masa aiki aikin su zulubin ka da ya rage ana ɗebo na wa'anda ka ci hakkin su ba ka da abun ya ana lodawa ana tunzawa sai wa ya gani yanzu zulubi kawai kake da kanka za a tambaye ka ina ya kamata ka kai ka je wuta zuwa Allah mu duka irin da muni maimakon mu je mu ta zage zage muna fatan wanda zakat ce ne zato kayar ba mu wancan ka fata mu wancan a wurinmu akwai jinsin mutanen da su gaba ɗaya yan wuta ne ba mutumin kirki wurin kuma su ne wanda Allah ya mani ni'ima galibin talaka duk wanda Allah ya mani ba baya yadda Allah ne ya ya ne wannan ne musamman ce dan siyasa ne kawai ai Farawo ne kudin mu na sun ka saka ka san wannan magana kana ganin ta kamar banza annabi ke da yawa kuna cikin baki ku kudin magana mutum zai ba magana tunani ko magana na lukawa da cikin mutan jahannam farawa ka ka san da ya zata ko ko kololuwar tunanin ka da ya zato ko zargi sai kuma ka hukunta har ka ayyana sunan shi kada mai kallon farawa in ya canza gida kayan ku ne in ya canza mota kayan ku ne in ma wajen ya ji tsoron Allah ya kan tebo wani abu cikin abin da Allah ya bashi ya kawo sadaka na ce ai su da ya samu na ai ba dan Allah ya bare ka to kai waye mutumin cikin turin ka ne don Allah ya tambaye kai kadai wallahi malam kai ka kanta kai ka kanta su idan ka suka yi wanda zai kunta su yana nan tun Allah ya tanade shi wallahi lalata, Allah ba kuma kai bane kai ba kai ka ji da kanka kuma wallahi haƙƙin ka ba za a bari ya zubuta ba sai an tsoro maka in haƙƙin naka sai an tsoro maka in wa'azi kake umuman wannan ba ku komai kai kira ɗan siyasa ku ji tsoron Allah masu kuɗi ku ji tsoron Allah ku fita haƙƙin Allah ku fita zakka ku daina rowa rowa bala'i ce rowa musiba ce yanzu ba wani mu'ayyani kuke magana a kan ba wani mu'ayyani na ji daɗin wata nasiha da ɗan uwa a shek tijjani amur tun yewa masu sai da man fetur da yake mutum ne hakim ya ko gwagwadon hali ya iya bayani in yana bayani da hausa in dai kana jin hausa ba ka cewa ba ka fahimci ne ke gawa zai faɗa ya nana ta ya buɗe abin illa illa gwari gwari daidai har sai ka gane abin da yake nufi nasiha yau masu gidajen mai yace za ka tura dankarka da zai ka ɗauko maka mai idan ka zo da shi sai ka raba biyu wanda gari zai gani ka kai a gidan man cikin gari a je a yi layi a zanzai a shi nan ya kare mafi yawan kuma sai ka fitar da shi gidan man bayan gari da ma ana ku koma haka ya ce ana yi kun ga dai bai kira sunan kowa ba ko wanda duk ya tsarku da shi yaki duk wanda ya tsarku da shi yaki yake to abin akaici ne, man nan farashi ɗaya ya fiye shi a can nan ka zo ka raba farashin biyu na cikin gari wanda kila kana tunanin wannan ɗan ma ne zan yi watakila yana jin tsoron kada masu bincike su zo mai su yi mai haske ya sa farashi ya gari ya sani farashi aka noman farashi kowa na zuwa ya saya amma wanda da aka fitar da shi kuma an ninka farashinsa ana sayarwa ta ɓarauniyar hanya yace farashi ɗaya ta biyo su duka nan ka zo ka bambanta farashin kuma kana cin kana cin halaka kun ga wannan bayanin nasa bai yi daidai da fassara hadisin annabi da aka tambaye shi menene ma'anar ismu ba ismu wani mutum ya zo tambayin manzo Allah ba wala hmm? annabi ya ce a ismu ma haka fi nafsika wa karita an yattali alaihi ba zunubi kawai shi ne duk abin da bai kwanta ma a rai yanzu wancan mai gidan man da malam tijjani ke bayani in har ji bayanin malam tijjani kai tun ma kan yi bayanin malam tijjani ya san abin da yake yi ba zai kwanta maka a rai don ba gaskiya ba ka sayo abu da farashi ɗaya ka zo ka bambanta farashi don neman kafafiyar riba kuma a ɓoye a duhun haka kake haka ba a tsanani ba za ka iya ɗaɗin ɗaukar lasifika ko ka dai gidan rediyo ana gida da kai ka ce ni ga yadda nake yi a irin nawa kasuwancin za ka iya kenan ma haka filan suka wakari da an yi tsale alayhi kaga wa'azi ta irin wannan usulubin wa'azi ne lafiya ba wanda ya ce zargi wa'azi lafiya lau amma da ta ce ko gidan a je a kai ni ko gaban zan na alhaji wani haka yake yi to yanzu faɗa kake da shi sauran masu irin wannan laifin za su ji ba ruwa su ba su gaba da shi domin sun san kawai wata matsala cikin tsakanin ka da alhaji wani kun ga inda ayyana wanda kake zargi bai da wani amfani bai da amfani amma idan sai ta ɗan kaɗan ya gaba ɗaya duk mai tsoron Allah in ya zo a nan sai ya shiga daidai da dan ya san wato ba ganin ka ba amma ya samo tashar ka ya gane duk kulla kullun da kake ya fassara ba tare da ya kira sunan ka ba in kana da rahoton da tsoron Allah sai ka gyara amma da an ayyana sunan wani to shi ko zai dau matakin gyara kuma a hakan ba tun da kai ma ka saki hanya ta ahlus sunna da zai karfin hali ya kai ka kotu yace na ji kasar ɗinka gashi ka ce ni ga abin da nake to kawo shaida wallahi in ba a sa ba ustaz zai san samun shaida yau shaidun na yanzu an ce muka tsoron Allah suke ji kai karatun kawai kake da shi ba ka da ko anini shi kuma yana da yan canji a hannu kana ki zo ka ba da suna da wani da wani duk shaiduna ne kai ustaz shi kuma ya ji sunan ya neme su ya ce yanzu kai haka kuma kuna tare da kai ashe kai ustaz sai dan ba wani abu sai a halatta ya ba komai za a gyara ni ba ban ma san yadda ya ambata suna na ba ni wallahi ba a san Ƙarfi sai Ustazu yana ne koma yana neman alfarma, ban farman bakin ku ta jami shi, an ce muku ayyana wanda ake zargi ba musulmin ahlus sunna bane. Duk malamin da ka dina ambata sunan wani yana challenging din yana kalubalantar sa ko kuma kuna ta mai ta ka ya mashi dan ya fice ta bari ya fice ta bari kiriki ba shi ne ta bari amma umumi na kulli shari'a umumi suke zuwa ne wanda ke aikata kaza ga hukuncin su shi nan kan hukunta amma wani ba su lokacin zan ba mutane ba lasta alaihim biwaki lasta alaihim biwaki amma an ta alaihim bihafi ba za ka gaji ka fi kowa gidan zai ka na abin da yake ba ku ruwanka da wannan na ka so ka faɗa Allah ya ba mu ka wanda ya tsoron Allah ya zai gyara ba sai ya kawo maka rahoto cewa na gyara ba ba ruwanka ya zai gyara gyara tsakanin da Allah Allah ya sa mu dace to na ku kun ga yadda abubuwan suke ta ce wai ba ta fahimci abin da shi aibe yake faɗa ba wannan maganar ba gaskiya ba ce ƙarya ce Qur'ani ya karya ta zo a kanta ya ce tsadda an ta alkum bayyinatun min rabbikum fa awful kaila wal mizana wala tabqatu an-nas ashya'u suna bayanin cika mudu wannan ya hada da ma'aikata lokacin da aka baka appointment later an ɗauke ka aiki wuri kaza an faɗi skill ɗinka an faɗi ladan aiki da za a baka Salari ɗinka best na ka an fara duk komai na ka a bayyace a ce za ka zo aiki lokaci kaza za ka tashi lokaci kaza mu je mu tambaye kanmu ma'aikatan gwamnati mu ma mun nan taba amma dai yanzu mun yi ritaya eh Allah ya yi mana don Allah hakan muke zuwa aikin idan da muka rage mintoci muna lissafa su wata ya yi aka ba mu salari mu auna salaran da awoyin da mu zo aiki mu mai da cikin jiri na gwamnati muna yi haka muna yi ha to wala ta baka suna su a shi'a kuma ma ina ce galibi akan yi rufe ba da aikin gwamnatin ne mutum ya je ya ji daɗin yin nasa business na musamman kuma a lokutan aikin gwamnati kai wa ce kai haka wa ya halitta maka wani nan nake son amfani da wannan dama in yi kira zuwa ga shugabanninmu membobin asu na ce masu shugabanninmu ne domin malamai ne suke rike da jami'o'inmu da su ji tsoron Allah fi nazarin halin da suke ciki kasan nan an dade ana mai yankin arewacin ta zagon kasa ta dukkan damar da aka samu kar a yi amfani da ku yar farfaɗo wanda arewa ta fara yi a ilmance kuma a dakile ta a mai da ita baya da goyon bayan ka su kar kuma ya ma'aikata gane ku wannan aikin da aka ɗauke ku ni'ima ce daga cikin ni'imomi idan ka yau ka mance da ita wani ya da yaudare ka da kungiyar asu ka tuno cewa ni'ima ce kuma ni'ima babba a lokacin da aka ba ka appointment an ɗauke ka a sun lasara ne mene ne ina lasara wane ne lasara lasarawan lasaratu duk promotion da ka samu kana murna ko baka murna me yasa kuke muna ashe saboda ni'ima ce a wurin ka ta musamman musulmi daga ciki ya za mu mu gane ku kuna sauke haƙoƙin da Allah ya tsora muku karkashin wannan kujerar me kuke so ilimin 'ya'yanku na yanzu ya zama a wannan yankin ta ina za mu gane kuna kishin wannan yankin a ilmance wa'ancan da suke zuga ku suka zan shugabannin wajen nuna wannan wutar kar ku manta su suna da private school da yawa private university community university suna da su da yawa saboda dama sun mana fintin kawai harkar da kaɗan ne wannan yajin aiki yake shafar 'ya'yan sannan kuma saboda sun fi mu ganin daraja bokon da yawa su ma suna wa'ansu kasashe suna karatu yaushe za a ce duk duniya ban san kasar da malaman jami'a suke shiga yajin aiki kamar najeriya ba ni ban san wannan ba nan nijar nan nijar yanzu idan yaro ya samu admission idan 100 level aka bashi ya san shekaru hudu ya gama karatun sa ba wata matsala dai daga gare shi ta faru ba amma a najeriya sunan university din najeriya shine shigar ka aka sani ba a san fitar ka saboda masifar yajin aiki kar ku manta yadda kuka sa ido ga na sama kuma na kasa suna sa ido gare ku take taken ku muna jiran mu ku wani bangare ne na ku kishin kasar da kuke so ku kuke nuna mu abin da muke gani ma ya kamata lokaci yayi in dai har za ku kishin wannan yankin na ku. to ku kirkiro wata asu ta yan arewa kiristocin arewa masu kishin kasa ku haɗa cikin wannan sabuwar asibin kamar da magani a ƙungiyar lauyoyi lauyoyi sun nuna ‘ya'ya ne su da suka gane an sai wani matsayi suka gane ana amfani da ƙungiyar wajen cutar da yanke su sun yi ƙungiyar lauyoyin arewa ko ba ba sun yi to sauran lakcarori sauran lakcarori a 'yan jarida sun yi ƙungiyar 'yan jaridan arewa su ko likitoci likitoci musulmi su ba ma ta arewa suka yi ba su ta musulmi suka yi ta musulmi suka yi lokaci ya yi haka kowa yanzu fashi ke yi ko bangarensa amma ku ya kawai a rubuce kawai a zo a yaudara a yaudare ku kan dalilan da wa'ansu gaskiya ne wallahi billahi wa'ansu ba gaskiya ba ne wa'ansu dalilan kuna kalato su ne dan bukatun ku a jisun ƙara faɗi ana ba kallon ku ji tsoron Allah ku tausaya ma na kasa da ku ilimin yayan mu yana lalacewa wani lokaci idan aka dawo yamin aikin sai a zo a roshin na darussan kamista biyu a takura da wurin kamista daya ka gaya mu yadda karatun zai kwari sai a waye gari ɗalibi kawai yana karatun da zai ci jarabawa ne ya laifi ta lafiya don ya gaji da zama gidan kuma don rashin wato a tsoron Allah wasu kun sun shiga aji wai sai ma ɗaliban su wai wannan muna yi ne dan ku mu dan ku muke wannan abun dan ku dan kare haƙƙin wai saboda a cikin abin da yake karawa gwamnati ya ce a gyara hostel na ɗalibai eh, a gyara hostel na ɗalibai gaskiya ne kamar jami'a ta jami'ar Ahmadu Bello ta gari na na tabbata akwai buƙatar gyara hostel na ɗalibai amma yajin aiki ɗari kuka yi hostel ɗin yana nan ba a gyara ba kuma ana daidaita da ku koma aiki idan da gaske ne hostel ɗin kuke so a gyara sai ku ce wannan yajin aikin mun tafi sai an gyara hostel ita ke gaskiyar magana mu ci tsoron Allah mu duba abin da zai mana amfani ne wanda bai mana amfani mu samu yanzu kuma ko a matsayin ku na malamai karat so karat a duniya abin da ke tafiya har yanzu ba ku da wata hanyar za ku kawo gyara a abubuwan da ke damu ku kawai sai dai yajin aiki a tauye haƙoƙin ɗalibai kuma a haɗa da wanda bai je bai gani ba yanzu a jami'ar nan da na yi magana da ita akwai ɗaliban da sun yi graduation a wannan shekarar ba za a furo su ɗan ba su takardun su su tafi jirgin ba domin digirin su ya tabbata aka ce a zuba da sun zuma ka a sake su ka a sake su ka a sake su wannan kuma karkashin wace dokar wanda yi graduation ba ɗalibin ku bane ba ne ku sallame shi je ya aikin da ke doka ta ce je ya yi su ma duk an rike su an hana an hana musu su an hana result su fito a ba su takardun su zai su gane su a ɗauki su je su gane yana yanzu ko ba girma ba arziki su ma dole a yi da su kuma kuna tunanin idan kun yajin aiki a ƙarƙashin ku samfurin mutane nawa wannan yajin aikin na ku yake kwace kai in dai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an kuma ku san yadda kuke ganin gwamnati a bar tambaya ce kuma abe tambaya kuma ina wa ƴan uwa na musulmi lakkarori nasiha da cewa asali a musulunci babu ya aiki a musulunci ba ya aiki don nau'i ne na tsawarin jirgi tawaye ne fito na fito ne ga shugaba kuma ba inda aka halatta fito na fito da shugaba hanyar da ake neman haƙƙi a musulunci hanyar farko da annabi ya nuna ita a haƙuri annabi ya ce man kariha min amirihi shay'an falyasbir haƙuri aka ce ai ba ƙiƙi-ƙiƙi ake yi haka ba shari'a ba ce shi sa duk inda za ku hujjar dokar ku ka ce za ka koma ma amerika ne za ka koma ma yahudawa ne su suka ke ciro ta iyakar rafarantun ku ke nan kusa yi kusa yi amerika ma akwai ƙungiyar asu to a ji a yi ta asu a amerika ko me yasa ba samun ta a madina ko a masa ba nan ne muke da bankiya da madaniya duk wayannan international organization din an kawo su don su cutar da mu ne in ba ku sani ba ku sani shi sa wanda suka faɗaka kamar da ne misali da likitoci na bangaren lafiya sai suka tsaya suka ce kai kungiyar likitocin nan ba akwai matsala ta tsanani mun gamsu duka bincike da dalilai kaza kaza ana cutar da wani bangare na kasan nan ko musulmi sai suka ce Ba ma za mu tafi ba a Najeriya muke bane ko masallacin nan muka ce za mu kungiya kungiyar masallacin tudun wada alewu. in ka cika sharuɗan ka je goni da ita ba ka da ita dai ka dan ba ta kudin haraji shi kenan sai muka to can ne lakkarori ba za ku yi kungiyar asu ta ku da yan arewa ba ku tsara ɓangaren. sai kawai ne an kudu sun zuga su a yi akwai waɗanda jami'a su tafiya su haƙoƙin su ba su bin da baki ko ɗari amma iya iya aka san sai su suka yi wannan yadda aiki to kuma saboda duk abin da ba na Allah ne ba ya kulu da lakasha an tafi bana dajiyar shi ne kawai to a yi ba mu ba nan gaba kuma wata matsala za ta yi tasowa idan abu ta biya mana baya sai ku mutu abu ta ɗauki ta ɗauke ku aiki ba abu ta ɗauke ku aiki ƙungiya ce ake kafawa da gangan dan kawai a cimma wata manufa saura ku kuyi hajjara don girman Allah ku ji tsoron Allah ku gaya mana ina ne kuna ku za ku nuna ma ku na ku kishin da gaske ba inda dalilin wannan sau da haka mai da ne misali idan da gyaran hostel ne cikakkiyar manufar wata rana dai ku shirya da gyara yajin aiki ku sai yau hostel ke zuwa gyara gwamnati ki zo ki gyara hostel da mota kalla ta sa an sa tuba su kawai na ɗakuna a rurushe a mai da su bene don tabbas sun kaɗan ɗaki ɗaya za a ga ɗalibi takwas wanda wannan ko yancin ɗan adam ma an karya shi to amma ba da gaske kuke yi ba neman wannan kuke ba da gaske ba ne na kalubalanci wannan manufar ba da gaske ba ne saboda ai hotun suna dan shekara da shekaru ana yajin aikin a dawo a shiga labule a dawo a je wannan a dawo a je wannan ma haka zai kare hotun suna nan labararan suna nan ba a kawo sabbin kayan aikin da kuke bajewa da su ba idan na ku wani suka samu sabbin kayan aiki sai a dawo kan ce to to za dai mu koma amma ba za mu gaba a kiyaye kuma ku gani. ba kowace gwamnati ita ce abin ke a dukkan lalacewar al'amura ba akwai sistem din wannan kuma ina faɗin wannan hada masu azi su ma 'yan gaba dai gaba dai irin wani abin sistem din ne abin zargi ba mutumin ba sistem din bari mu buga misali da gwamnan jiha kowace jiha gwamnan shi ne chief executive wuka da nama komai na jihar yana yana karkashin sa haka ne ake cewa goma haka man amma harkar tsaro tana hannun sa to ne yaudara ce wani sai aka ce duk dukiyar ƙasar tana karkashin kulawarsa eh an ba shi dukiya mun ji to amma kuma harkar tsaron ƙasar kuma ba hannun shi ke ba hatta da kwamishinan sa bai da iko da shi cikakke sai dai ya iya kanta ya zo ya roƙe shi a samu fahimtar juna yana ɗan haka dai ana ɗan haka sai kuma shina shi kuma ya duba ya ga abin da bai fi ƙarfin level ɗinsa a wannan jihar ba ya ɗan aikata haka dai a ce eh an yi muna tare amma idan gwamna zai nuna wata fawa akan kwamishina gona bai yi ba abinda gona zai yi in za kai ta kawo sabanin da kwamishinan polis ya kai ya komo shine ya tafi sama ya roka a canza mai kwamishina kawai abinda zai yi to na ikon to to ɗan sanda muka yi magana da balle na da. duk na kun shari'ar zamfara kuna jin yadda sai faɗa da giya amma an hana a shigo da ita marinyar soja a cikin garin musu. an hana to na magana cikin exactly mu kuma mun dan za mu ruwan kwama ba mun mu ne na sharri akan gwamnati kadai na'am idan gwamna yana da ikon ya kaza ya yi yana nan shi da Allah amma da sunan tawaye da yi mutum kala shi bai da hujjar yin tawaye daga kwali ya zanga-zanga akan irin shugabannin da tuni annabi sallallahu ya Allah ya hango maka ya kuma furta ya ce za ku waye gari tsakanin karkashin wayansu shugabanni ku ga abin da kuka amince ku ga abin da ba ku amince ba sabai suka ce in mu waye gari karkashin wani shugabannin mu daga ni zanga zanga mu ce ba mu yadda ba eh wani wannan eh, ce a'a ma ba mu mu salata mu suka suna sallah tare da ashe kenan kai hakuri matakin farko na yadda na ƙasa na iya gyara na saman ke kuma annabi sun sami ke cewa ku ba da haƙƙin da aka ɗora muku na biyayya su kuma ku roƙi Allah ya ba ku na ku haƙƙin da suka hana muku sai ce ku roƙi Allah duk fassara hakuri ce wannan ko fassara hakuri ta aka ba romba ku mai zaki mai Allah ku mai terere a ce ba ku da tsoro haka aka ce a yi تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم Kun ku sauke nauyi in wani ya ɓaci kakka ce kai ma bari ka ɓaci kuna fahimta yan uwa dole ne ni hakuri da yadda muka ga rayuwar kanmu mu tashi ni abin da muke giyawa ni addu'a ni addu'a ni addu'a ita ma addu'a sai da annabi ya koya mu ita ya Allah man waliya min amru ummati shay'an fa shaqqa alaihim fa shaququ alaihi kullum baki eh kuma wanda addu'a ce ya halatta ya Allah duk wanda aka ɗora ma nauyin wani al'amari na al'umman nan sai ya yi amfani da kuɗi da shi kafura masa Allah ka kura mu ya halatta a ce haka amma waye sai ka ce alhaji wani Allah ya ta takura mai eh gwamna wani Allah ya ta takura mai kwamishina wani haka aka ce a yi to in dai sunnan zamu to sunna ko za ta gyara in kuma san zuciya zamu bi to za a yi ta tafiya wa ka ce ka tashi ba mai haɗa ma wani in ba mai sa'a ba inda muka fuskanta kenan a mustaqbal namu kowa gwanin kansa ne kowa malikun kansa ne kowa shafi'in kansa ne ya bude dan masallacinsa an buɗe masa ni hatta ya masallacin na ganin ba akwai matsala in dai ba mu gyara halin mun yadda akwai biyayya akwai na gaba akwai tsimiri a cikin sunna in ba mu yadda ba wallahi wallahi ya waitar masallaci a cikin mu hatta makarantu na islamiyya ya waitar sai na iya haifar da damar yi nan gaba in ba a yi hasara domin hukuma za a jika ma aiki shi dama a filin ɗinsa ya kawo masallaci, ba yi da kowa da zai na damuwa. a cikin wannan kabiyar ta malam Salimu nura salim akwai wani wanda na gaya ko su yana cewa to malamai masu da'awa kalubalen idan kana so awa ka ta dore to inda wuri ka nemi masallacin ka sai ka kama abin kirki ya fara ni ku auri na sharri ya fara domin idan na ji wannan magana na je ne ba ba na kawo masallaci na wancan ma ya ji wancan ya kafa na shi wancan ni ina nan da ɗalibai na ni ne maliku a cikin su kan ma na kan ma nan gaba ko alakar haɗuwa ba mu da ita za mu kuma da suna a baki amma muna gaba da juna domin makaranta ta ta wace ba wanda ya san dai wanda da daɗi ba daɗi duk abin da na ba dole a yadda ni na gina masallaci na haka ibada cikin haka masallaci haka addini yake a masallaci a sunna kai ba za ka zauna karkashin wani ba kai ba ka da babba ba ka da ba ka shawara a an muka tafi a haka to gaba za mu kuka da kanmu sauraka har kullum tafiyar dunkule tafiyar tare tafiyar shugabanci matuƙar shugabanni za su tsaya su abin da ya waje ba gwaggwadon hali to ita ce maslaha ita daidai a cikin ma'aikata ma'aikatar tafiyar wawarewa yanzu ana ganin kamar shi ya zama wani gwarzo gashi ma wa'ansu suke neman ya ba ba da akawun nan ba abu da banki za su turo kuɗi za su gazara su za su tunanin da ya zama me yasa da can ba su taimaki addinin mazayin don su taimaka ma rabuwa wani ma yana cewa shi abin da yake gani na ibin da aka zo aka ce shi ya tuna ba ya ce ba zai yi ba shi wanda ya tuna ya zo ya wannan duk ku shi ne mafita ba ala gashi ma kamar da ni na siya da A lokacin waye dawo waye dawo an fauce muna fuskantar canja ne a rayuwar mu koma ma Allah mu duba mu koma ma madarar addinin nan wanda yake tafiya tare da yan uwa da daɗi ko ba da ba tafiya tsaye ɗaya ko ba Don haka malaman makaranta da malaman islamiyya da na addini da masu wazi kulla kuciya kowa ya tsaye karatun na tana su ya waiwayi baya ya kalli mai ake ciki ya tunanin gaba ba haka za mu yi tafiya kamar dabbobi ba in dai an yadda wala ta baka nasa a shi yawon eh wa kaila wal mizana ولا تبقوا الناس أشياءهم ولا تنفذوا في الأرض بعد إصلاحها ke duk an yi da wannan sun nasoshin to kowa ya gyara inda yake da jiki in baka gyara ba aka zo gyara maka abin ba da kai kokari inda ka ci ka tauye mudu kai kokari ka kokofe ko da wani tsakaninka da matarka ne yes in ka san kada mata koro ba ta koshi da ita da yayin da kun abin ba babu bane akwai damar a haka ka kai kamata abin da zai wadace ka ba farna ba mumune komai na a aure yake akan shari'a banda farna israf banda kuma kauro in kai kauro da gangan ka taɓa gudu a kara maka lawo ba ka yi aiki da wala kan sukun nasu a shi'a annan ne aka halatta wa matar ta je ta ɗibi abin da zai ishe ta da iyalanta da kanta kuma in ka kai ta gaban alkali ta maka ta da kasa kuke hajiya ai ya zaki ma to wannan ai to nan zai na dakin bari kin za mu ba zai fita ne gida kin yanzu nake da to to dai yanzu dai za a gyara amma dai don Allah kake sa ki kai ni gaban alkali haka eh, ka da kai ka Sau da haka wannan wala ta baka nasa alƙalai na nan ciki lauyoyi na ciki yan sanda na ciki yan siyasa na ciki manomi na ciki limamai a kuma ba ba sa baya ya eh, shi ma liman akwai taurin hakin da zai yana tawayewa? kullum ba zai zo masallaci ba saboda shi liman ne sai an jira shi da gangan to liman zai ta gyara kowa wala ta maka kuna ba shi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha idlahul ardi ne bil aqidati sahiha wa tawhidillahi ta'ala sahihi ra'ida da tauhidin Allah ta'ala imani na kwarai sanar da hukuncin ubangiji da haka uba ke gyaruwa to kan ku fata ta bayan an gyara ta inji Allah salihu khairu lakum in kuntum mu'minin wannan shine alheri wajen ku in kun zan masu imani Allah ka sa mu cikin masu imani wala taqudu bi kulli sirat wala taqudu bi kulli sirat tu'minuna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi وتبغونها عوجا وارجعوا إن قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولا تقعدوا بكل صراط kar لك rika tsayawa وتهني kowace hanyar wucewar mutane بوينت ko za rodu road amma manufar wannan sa road block din وتصدون عن سبيل الله man Amana bihi dan ku kange waɗanda suka yadda da Allah su jaye wannan yadda da suka yi da Allah su fasa imanin da suka yi da Allah kar a rika binciken mutane in sun zan musulmi na kwarai a rika yi musu bita da kulli ko kuma ya hada da tare hanya don a anshi kayan mutane fashi da makami wata buguna ha'i wajen hanyar Allah sahihiyar hanya hanyar hanihiyya hanyar aqida sahihiya ku rika neman ta a matsayin karkatacciyar hanya duk shi abin ke ga mutanen irin wannan sakonni masu tsada yace wa zukuru iz kuntum kalila mutane na ku tuna lokacin da kuke yan kadan yan kadan yan Najeriya yan arewa sauraro nan karatun da kyau kun ga demokaradiyyar nan kun san dai kaka ba mata aya mana ita aka yi ko ba mu muka jajibo da mun kawo muka dan ba mu ma san da ba masu ita suka tallata mana kuma suka ce kuma dole ne yi wanda ni na tabbatar da ba shi ne tsarin da ya dace da duk wata ƙasa mai tasowa ba irin saboda akwai muhimman abubuwan ci gaba soja ne kadai ke iya har ɓangaren tsaro duk wannan tsara in soja ke yi ba za a samu wannan shigantaka ba kuma a samu shi buhari lokacin da yake shugaban mulkin soja ba da kansa ya yi gwamnatin faransa kashe ba ko kuma mu mun san min an yi wannan a fili ya fito da muryar gwamnatin tarayya ya ce duk wani hari da za a kawo mana ya ce mun gane take-taken ƙasar faransa a kanmu to duk wani hari da za a kawo ma najeriya faransa da sani duk duke da ke najeriya ta zama ta najeriya an yi wannan tun wannan rikicin bukatun da ake yi shi gantaka ke kawai ta gudawa. kar a ban mu zauna lafiya a samu wani wuri da zai zama canja wurin mu wannan na namu ne wannan na namu ne ya kun ba dan haka ba kamar kasa kamar kamar waya ce da zai mu Najeriya ala kace amma alhamdulillah Najeriya tun asali ba fitinannar kasa ba ce ba ta da mun zama mai kowa ta fina hakkin wannan wannan Allah ya mana wannan arziki tabbas amma dukan da ake makamaru ta afka ma Najeriya in a farar hula ne za a yi ta dambalwa ne a yi ta wancan a yi ta wancan kowa wani ne ya yi na karanta sakin layi na kaza duk a yi ta fata lokaci to je kaɗai an yi na'am munin guma a matsayin dole to abin da nake so in amfani da shi na tuna mana ni'imar da Allah ya mana mu ware wata yawa kun sani duk bangaren su gama wallahi da a kudu kudu kudu su ne kadai suka yi da arewacin nan can na da da turarin kabilu su kan ɗan arewa mutum ne mai mutunci mai daraja ni da kuke gani na baki biri da bane ko ina yawo ne na ba inda ban taka ba mutum ne wannan magana shekara 20 zuwa can baya duk wanda ya zarta arewa a wasan wasarki ke idan ya da irin su fata sun suka laba irin su wannan kasashen nan da zarta girmama shi ake duk abin girmamawa za a yi maka za a ba shi a ce ya ba da dan harajin ko wani ya mallaki nan shi kuma na arewa sai Allah ya zama wata irin zuciya shi wai ba a zama ya zo ba gari dai ne suka da wani ne zama na zo ni a ɗan suke ɗaya na zo mu da mu samu da ya da kaga wannan shiriritar ita ta hana dan arewa ya zama wata ya a da manyan dukiyoyi wallahi idan aka ba shi filin sai ne min ya mun sai sayar masa in ya mun makotin su bai da ikon ya mallaki sakin ta yake rumfa a naji dalta sai dai ya samu da ta hanyar zama da ku ji neman da Allah ya ba abin da nake so nuna mana ni'ima da aka faɗi ma mutanen shu'aibu aka ce da suna yan kaɗan Allah ya sa suka yi yawa ashe yawa ma ni'ima ce kuma da yawan ne muke kwatar kanmu idan ya ta sai aka samu wani kawai daren shi ya ɓaci ya ce wa sai ku zaɓe kamar misali da muka yi kan ba a tsaye da kafe ku ba ku yi zaɓe ina hikimar wannan magana ina ce da zaɓen ne za ku yi ku zaɓa wanda kuke ganin su in wannan sun kasa wanda za su iya tsaye da maku kaca-kaca. da sai ke karfi shi ke nan kuma hutu duka ke mu kwanta zo abokin a yayin kuma kan iya sani ba ko ku yi zaɓe ko ka ƙalla za ku zaɓe ranar 29 ga watan mai za a ranar da sabuwar gwamnati ko za a rantsar ba to na hikima ya kasa ku zaɓe ita ce damar da Allah ya ba ku yawan ku fito ku nuna yawan ku kada wanda ba ku yarda da shi ba demokaratiya ake yi sai kuma ne zo ce wannan yawan ma kake amfani da shi a je zama wawa a zo a duka kamar kajin turawa kun san kajin turawa Eh? su ne waɗanda idan za a yanka za a sha lagwada za a sha su sai uwar gida ta gama wanke tukunya ta tura tukunya a murhu ta kwatanta ruwan da take da ta yi amfani da shi in ko masu aiki da gas sai ta kunna gas ita ta zai tana tana kiwo tunda an zan ba a da matsala da ita da an dai dauko a za a kun gane kyau to shi yanzu wannan malam yana so mu zama kajin kura amma kazan gida ta mu ta gida an yi za a mata wannan rainin azumi ba da tsiyaci ake kamo ta ba a guje amma kazan tura tana an zama wanke da kuma an zama komai an gama a gama a ce guje ku dauko cewa ma ake guje ku dauko ku dauko ko ba ku kamo ba kamar ka guje ku dauko hakan kuma za a je a dauko din a zo a danna a yanka tana kallo ba a abin da za ta iya yi to wannan mai da awar karni da bi abin da ke kai mu gare shi nan mu almajiran abubakar kuma ne Allah ji kan mala abubakar kuma ya haska mana fitila kuma tana nan tana haske har yanzu muna rike da ita da yardar Allah duk cakuɗewar al'amari duk lalacewar mutane ba a cewa wai duk zama ɗaya ba za a samu wani ɗan dama dama dama dama Allah ji kan lawan abubakar akwai wata kalma ta su da hikima ya ce a a a da baki kirin gara baki baki ita ma hikima ce ina ne baki irin baki irin to ina ne baki baki musulmin da kare na mawayo kace da mutum to gare dai shi da wanta ko ba gare shi ma wallahi malam ku ga ba ku lokacin da ake maganar lalacewar al'amura a tunanin hada kai ma za mu gudu kar ka yadda ka wanke kanka kai bai ba ka da matsala wala su zaku an kusa ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا kakka yadda kana cewa na ji wani kamar misali da nan da mota wani har wa ni bai ji wani kuma ga Allah ba wahayi aka yi maka a karan magana ba da na yi ma wahayi Allah shi da wallahi na san wani dan siyasa irin wanda ake cewa muggan barayi barayin wanda kullum bai kwanta sai ya yi kiyamun ne. mutum ya karanta wani abu na alƙur'ani kullum ehe to yanzu duk da haka dai duk dan wuta ne saboda kawai ya zama mai mulki ko ya zama na abu mu iya bakin wallahi hal ya kubbu nasa ala wujuhihim aw qala ala manaqirihim illa khafa'id al-sinatihim saboda haka kari riƙe kujera ka riƙe mimbarin manzon Allah wallahi billahi da hakkin sa in ba haka ba za ka sha mamaki wa zukuru iz kuntum qalilan ku tuna sa'ad da kuke yan yakan fa kassarakum sai Allah ya yawaita ku yan arewa ku tuna Allah ya yawaita ku kar ku yadda ku zan yawan iya ba shara ku yi hakuri da matsalar da ke tsakanin wallahi in ba haka ba za a yi da ba mu idan aka shigar muku ruwan ba ma ba mai ina tabbatar ku duk duniyar yau ba wanda za ku kuka a saurara muku kuma abin da ake so a kai gare shi kenan da yardar Allah sanadiyar masu karanta Qur'ani dan Allah muna fata Allah ta'ala ya cece mu amma mu tsaya mu abin da muke kiyawa, abin da ya gagare mu ni mu Allah amma kada abin da muke kiyawa, ko mu ce shi ma ba za mu ba to da wa muka yi fushi da Allah muka yi fushi mun ce to wannan ma ɗan ni'ima da samun ta yawa tun da ma ta da amfani ana ta kaje wannan ni'ima ba mu san ta Allah ba ma ma yi ba ma yi shi nan abokan ba ko kuma da duk da iya ya malam mu yi hakuri sai mun yi hakuri sannan na faɗa hanya ɗaya cikin da na ƙasa ke iya gyara na sama akwai hanyar nasiha idan dama ta samu nasiha idan kana ganin wani abu da ba daidai ba kamar wancan limami a matsayin gidan nan wayayye dan birni dan maraya ko babban limami mai tasiri a cikin tsakiyar abuja a ce bai da hanyar da zai iya ido da ido da shugaban ƙasa hanya ta farko sai ya nemi a kwanci a ba shi dama ya je dukkan wa'azin da kai shugaban kasar da ya kafa gayyatar malamai daga gabarin places ya ce abin da yake so a yi mai ni dai ban je ba ba na ci amma duk wani malami irin su dauna irin su irin su a wasu da za ka kira haka su sun tafi kuma da ya je abin da ya ce a mai kenan matar da kira taron aka zauna aka faɗi duk abin da kake zo ka faɗa an wannan ma hanya ce ta gyara amma ba kan mimbari daga nesa ka jefa ka fara jefa ba ma ba mai hanyar fatanci ce wannan kana zuga talakawa su bore ne amma abin da za ka yi matalaka ka ce mishi ya hakuri shi hakuri na asara ne hakuri asara ne idan ya fito ya zanga-zanga ya titi aka nuna wushi a kanka waye salwantar da rayuwarka idan kana da ikon kai sanadin rayuwarka ta kai gobe shi za ka yi ba kai sanadin ta kare yanzu ba kan kawai abin da yake hayaniyar duniya cike da shi ba idan kai haƙuri ba a taɓa cewa mai haƙuri ya asara sanadiyar haƙuri Allah ya yi mu masu haƙuri manya-manyan al'aura guda biyar cikin ula'ika guda uku ula'ika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma ula'ika humul muhtadun salawatu daya wa rahma biyu ula'ika humul muhtadun kuma innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab kai falalan mai hakuri tana nan mai yawan gaske a nan duniya ya ci nasara tun nan duniya ya ci nasara kuma ita lahira ya na ga dogarai sun aya kuma da sauran aya ɗaya amma ga jira ce inda na man kun yi wannan lantin minti biyar Allah ran ma sauran aya na ɗaya mu cikin minti biyar. Wa in أمة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمون ما يتوجه آية وانظر كيف كان عاقبة المفسدين ku yi nazari ku ga ƙarshen mabannata yayi tsari tun wanda ya zama mabannaci sai ya mutuwar kaskon da ba a jin ko dure shi ko ka ba a iya jin saboda tsabar ba, hmm? yanzu manyan mutane suka musulunci jihadi ya ka nan ce kabarin wani yana wuri gaba kabarin wani yana wuri gaba amma muhammad yusuf na kabarin shi ne kwana-kwanan kwana-kwanan ina kabarin shi ke wadda ne fannin zuwa sai fasana a haske fitin da su wani kana tsaye fitin mai komi ko da yake wasu jama'a cikin ku amanu billazi ursul da biyu sun yi da abin da aka aiko ne da shi wa da ya fitin lam yuminu wasu kuma ba su yarda ba da haka suke so su gasa mana aya a hannuwanmu mai annabi ya ce musu ba su rubo mai duniya da ke da iyaka ba gara da sami ka gana haƙurin ba kai ko cutar ka ake yi in ka haƙura za a fita maka haƙin ba a tarbiyya irin da musulunci da ka cuta ya rama a cuce ka ko ɗin da ya ce la barara wala dirara ma'ana kai kakka cutar amma za ka hauni za ka iya hana wani ya cutar da kai to shi wanda ya cutar da kai ba ka da matsala da shi kai take bin sa bashi ka kaddara duk sun da dukiyar mu ma sha a su shin lahira an tashi ka yi da za a yi tambaya ko tun wannan kyar da ya ji a kawo sun za a yi tambaya ba ga za a tambaya ga wannan kyar saboda bai shigo a kawon ka ba to me ne na garaje ne don Allah wallahi billahi muni nake da nasara kafiru bana nawa za a yi hakurin yace hatta ya ci Allah hatta ya hukuma Allah aina da wa huwa me khairul hakim ashe zai yi hukuncin da yace ku yi hakurin bai ce zuwa bai ce zuwa فالإنسان قد حتى يحكم الله بيننا كيف نقوى الرئة لا يرى كيف يتعد دون دور كيف أمك في سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أنت الفرس ورحمة الله وبركاته kamar abubuwa uku din nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na cewa ana kai rana a